nan ne wannan ya fi haddan du'a ko na ba ka da da kan sai za a ba ka ta ba na ga ta din yayi tsada ga exercise guda uku hmm? na ba ya ba amma dai bai bayar ba tabbatar da ya ba dan ba an ce dai an gaishe da guri to ya bayar bai bayar ba nan dai ban tabbatar ba hmm? ka bayar wa ya shaida Asar hmm? ma saro ina idan gama sai ku. Dai da yi wa bin nan. Kawai daga nan na ji na ji labari a layi an ce an gan shi da kuɗi. To, ya bashi bai bashi ba. Ba tambaye shi ba. Aisha an tambaye shi an tambaye shi yi magana shi ai ba tambaye shi ba ba tambaye shi ba a daga nan zai an yan shi ba hmm? kuma ga kasan ya kunya na ce amma ka zai saboda kuli-kuli zan ce ba ba kuma na zai rana shawo Oh, mawani ba'du salafi wani daga cikin magabata ya kasance ya kulu Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw afiyatin aw karamatin fi dini aw dunya jarat alaina ma madha وهي جارية علينا فيما بقي فإنها منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد بذلك علينا ولك المن ولك الفضل ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع خلقك لا إله إلا أنت أو مجاهد تنبريش بدل نمبر to ga dai ya Allah duk abin da iwaye gari da mu na ni'imomi kaga mana ya yi daidai da munan masallaci abin da muka waye gari da shi na ni'imomi ko afiyatan ko na lafiya ko na karanta kyauta da ka karrama mu da shi a addini muka samu ci gaba mun kulla kaza sai dai sai mu duba kari yanzu kuwa gajiyar yau zuwa yau ne muka kulla na addini na ci gaban addini a dai duba hankali don ya kamata kullum kwanan duniya mutum ya ga ci gaba da yi in ka ga mai ɗan kasuwa a kullum yana son ya zama ya ci gaba ku ina ɗan kasuwa eh, abin nan a kullum mutum yana son ya yi abin nan gwamna ma ɗan kasuwa ne ko yana sai da gwamna hmm? ban ɗan kasuwa kabiru shi to masha Allah to yanzu sai kaga kullum kana kirga abin da kake gaba ko to amma a addini fa dai sai da ke alawai a addini naka bangaren ya kamata a faɗi abin da kake gaba ko da ba za a faɗi ba to ya kamata a dunkule kuma abin da kuka ci abin da kuka ci gaba da shi mai kuka karu da shi mai kuka ina abin da kuka tattago suna son sai ku ai in ma yana sama kuka rakito shi kasa ko in ma yana nesa kuka janyo shi kasa wa in ma babu kuka kabo shi ta ku da za a kullum a mu kirkira wa kanmu haka da mun fara ganin ci gaba da za mu dinga yi wancan na mutum shi kaɗai kila zai wahalan faɗuwa to amma faɗa za a faɗa ma malam da damar lokuta za ga mutum ba ya yi ga abin da ya ji a kaza kaza kaza amma yau ya da karewa a kasa ya fasarewa karewa kura gaba ya kaci amma ko da ba a ci gaba ba a ce ana rikici abin da ake ciki to amma Allah ya Allah ma abubuwan da suka waye gari da mu na ni'imomi lafiya karamci a addini ko kunna mujjarat alaina da ta kwararo kanmu fi ma maza وهي جارية baƙi علينا فيما بقي إنها منك hadaka. la sharika lahu sai na Allah ya ci fasaha menene wa ma bikum min ni'mat wa min al-ahdu kulli kuta gajeriyar kalmar duk abin da kuke da shi na ni'ima daga Allah ne ba ma ka zama kana wani hura hanci a zan ka lahiyar ka lauka shiga ka masa kisa mutane sun da sun fai gobewa sun fai ce wata ce wata sun fai kala ta sai ma Allah ya baka wa ma bikum min ni'matin فمن الله فلك الحمد بذلك علينا sannan walakal mannu kyauta ta tabbata gare ka wanda walakal fardu walakal hannu adada ma an amta bihi adadin abin da ka ni'imtar da shi gare mu wa ala jami'i khalqika la ilaha illa anta babu wani abin bautawa da gaske sai kai yaya yau ma danna nan wane mutum hmm? da ake da tambayar ke tun da ciki kyauta amma na Allah na kirga abun da ya mana ما له أن alaina, علينا لأنه هو الذي أعطانا كمن غورا سوا go abin da ke a kirga mun maku kaza mun maku kaza mun maku kaza walahul haqqu an yamanna ka ka ce annabi ce nan fa kuna warwa ina zo mu same ku Allah ya hada kanku da ni daga masu hankali ƙuran abin suka ce gaskiya billahi wani rasulihi tabbat haka ka ce rasulihi nan ba kai kaza a kaza suka ce tabbat ya rasulihi suke mai zai hana ku hama kuma ku gaskiya suka ce wane mu wane mu ake da kun gana maka kuce nan an fi karɓan ka duniya ku karɓo ka karɓe ni kowa ya ki ba da rayuwarsa akan kare ni akan kare addini ko ku gaba da rayuwar nan aka yi kaza suka ce wane mu wane mu ya rasu da shi ne banu kala mujahid idza kana bunu umara ya fi safarin dan umar in yana tafiya matsala alfijir ya kullo wato kenan mutum yana tafiya ya kina kulawa duk wani yanayi da za a shiga ciki ya faɗi ya faɗa ƙarshe rafa a sauta wana da sami a sami'un bihamdillahi wa ni'amihi wa husna bala'ihi alaina da mai mai uku mai ji ya ji da godewa Allah da ni'imominsa wa husunu bala'i da kyakkyawan ni'ima sa alayhi ya kan yi ta uku Allahumma sahibana fa afdil alaina a a'idhan billahi minan nari wala la wala wa illa billahi salasa ya Allah kai ne يكتب فأفضل علينا فلا رومنا لو تكتب فإذا بالله من نعمة تنقاد الله من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثا إن أنا أكيد يا أبلان وعليكم السلام ها؟ أه؟ أه؟ eh, eh? wannan sani a ko wana da to ba amsa neman Allah ne ba ni'ima ta su kasancewar wannan ainihin ni'iman da ta zo na arzikiri kan daga Allah ne sannan kuma ya ji roƙon da aka roƙe shi sami a sami o bihamdillahi mai ji ya ji yabon Allah da aka yi wani amihi ya san akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala ciao eh ba shi ya ji ya ji du'a'in da aka yi ba ya ji ne gode ba shi sami Allahu liman hamidahu